Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta ku har kullum Fati Usman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya wannan uban kwarai ne kuwa. A ce ƴaƴanka biyar duka mata ka lalata su. ƴaƴanka biyar duka ka lalata su mata. Kuma wani abin da zai bada da mamaki. wai a biyar ɗin nan da ya lalata gaba ɗaya ba a samu mai ciki ba shi ya haife su ni ga nauci wannan ba ciyau ba ba wai labari aka ban ba wannan true life story ne ya lalata su abin da zai ba da mamaki kai an zo an kama shi an kai shi police station kwanan shi ɗaya a police station aka kai shi kotu da aka kai shi kotu gaba ɗaya kwanan shi bakwai a prison ya dawo ya dawo a yanzu maganan da nake muku muna rayuwa tare da shi ya dawo cikin unguwa ‘ya'ya biyar duka mata ‘ya'yansa shi ya haife shi da kansu da kanshi ‘ya'yansa ne duk ya lalata su su su biyar an ce wai aljanu gare shi ya dawo yana surutu ai dama na gaya muku zan dawo ai dama na ce muku zan dawo kuma ya dawo din to shi kenan mu ma sai mu fara kama muna refawa mu rinka kama ƙananan ƙananan yara muna refawa tun da kaga idan an je dawowa ake yi eh mana dawowa ake ba abin da ake yi tun da shi ma wannan gashi nan naga ya dawo ta haka mu ma sai mu rinka rarrabawa wadda ya gyatuman nan ta yi masa to ko ya min dm ko ya min chat a whatsapp to lafiya kalau idan ya yi min shi kenan lafiya kalau ba tashin hankali a ciki